yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da ashirin da biyu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da da da dari hudu talatin hudu daidai da talatin da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan shi ne kasar na da da hamsin bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba a manta ba mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ainihin kabilar banu quraiza suka ainihin ci amana shi suka je suka hada kai da yan kasashen waje domin a zo a kifar da gwamnatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a mishi ainihin juyin mulki a hargitsa mishi al'amari a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibril ya zo ya samu annabi cewa a wuce wurin Bani Kuraiza a je su kuma a zartan musu da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zartan musu haka al'amarin ya faru makumanta ba sun nemi su tattauna da ainihin Abu Lubaba Abu Lubaba da yaje suka tattauna sai ya fara faɗa musu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk dai mun ji wannan tarihi yanzu muna kan jin darussan da ke karkashin tarihin ne a inda mala ya ce alhamisa darasi na biyar daga cikin darussan da muke fa'idantuwa da su a karkashin wannan tarihi mawqifu abi lubaba allazi zahaba ila bani quraiza li ajli an matsayin da abu lubaba ya ɗauka wanda ya tafi wurin ƙabilar banu ƙuraiza domin ainihin su nemi shawara a wurin shi falamma wasala ilaihim wa sa'aluhu a lokacin da ya isa gare su suka tambaye shi akhbarahum sai ya ba su labari cewa anna nuzulahum ala hukumi rasulil ala hukumin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa musu cewa in fa suka sake suka yadda da hukuncin manzan Allah ya ani zabha to yana nufin sun yarda a yanka su kenan waƙad sha'ara an na haɗa khiyanatun lillahi wa li sallallahu alaihi wa sallam waƙad sha'ara eh. sha'ira أن في هذا خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم bayan da ya faɗa musu wannan sirri na manzon Allah sai kuma ya ji a jikin shi cewa ya ha'inci Allah kuma ya ha'inci manzon shi fa zahaba wa rabata nafsuhu ya tafi ya daura kanshi bisariyatil masjidi a wani gimshiki na masallaci na annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta nazala qabula taubatihi har sai da aya ta sauka cewa an karbi tuban shi min hadhihi alqissa to daga wannan kissa ta wannan da mutum Abu Lubaba na'khudhu ahamiyatan nasihati lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wa sallam zamu dauki darasi dangane da muhimmancin karban nasiha daga Allah da manzon shi wato in ka gane kayi wa Allah ba daidai ba ka gane kayi wa manzon Allah ba daidai ba sai ka tuba wali kitabihi haka kuma in ka gane ka saba wa littafin Allah sai ka tuba wali a'immatil muslimin hakanan in ka gane cewa shugabannin musulmi kayi musu ba daidai ba sai ka tuba wa ammatihim hakanan musulmi baki in ka gane kayi ba daidai ba sai ka tuba ina fatan kun gane wannan waɗannan su ne daga cikin darussan da za mu iya ɗauka don haka falata juzul khiyana bai halatta musulmi ya ci amanar musulunci da musulmai ba bai halatta musulmi ya ci amanar talakawa da shugabannin musulmi ba la khiyanata ko la khiyanata Allah wa la khiyanata rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bai halatta musulmi ya ha'inci Allah ba bai halatta musulmi ya ha'inci manzon Allah ba wala khiyanata kitabi kuma bai halatta musulmi ya ha'inci littafin Allah ba wala khiyanata imamil muslimina bai halatta ainihin musulmi ya ci amana shugaban musulmi ba wala khiyanata ammatil muslimina haka nan bai halatta musulmi ya ci amana sauran gama garin musulmi ba ina fata an gane bai halatta ka ci amana su ka je kai munafunci ka haɗa kai da makiya ba to amma kuma karatun yana nuna mana in haka ta faru ka sadu da ka tuba to kuma sai ka bayyana tuban ka yi girman kai na shida wa min hadhihi alqissati أيضا nastafidu ahamiyyat almubadarati ila tauba daga wannan kissa har wa yau za mu fa'idantu da muhimmancin gaggawa zuwa ga tuba faura loko'i fizzam da zaran mutum ya gane cewa ya yi zunubi to ya gaggawa ya tuba in na bna adama hatta domin shi ɗan adam mai laifi ne wa khairul hatta'i na amma kuma mafi alherin masu yin laifi daga cikin 'yan adam su ne waɗanda in sun yi laifin za su tuba asabi'a darasi na bakwai daga cikin darussan da wannan ainihin wato tarihi yake nuna mana wa min hadhihi alqissati aidan har wa yau daga wannan labari na wannan mutum mai suna baban lubabatu nastafidu ahamiyat al-ibti'ad an mawatin al-ma'asi muke fa'idantuwa daga wato muhimmancin nisanta duk wasu wurare da za su ja ka zuwa ga sabon Allah duk wurin da ka san in ka je zai taimake ka wajen sabawa Allah ka nisanci wurin duk mutumin da kasancewa in ya kusance ka ko ka kusance shi zai ja maka saban Allah to ka nisance shi na fata an gane fa inna aba lubabata ja'ala min taubatihi Allah ya uda marratan ukhra ila diyari bani quraiza domin <clears throat> da abu lubaba ya gane cewa abin da ya ja mishi ya shiga cikin wannan hadarin shine mu'amala da ya da ƙasar bani quraiza ko sai ya ce ba zai sake zuwa wannan kasa tasu ba wa hadha mufidun litta'ib wannan yana da fa'ida ga duk wanda ya tuba idan ka san cewa wani shine ya zurma ka zuwa ga laifi kaza to ka janye abota daga gare shi ko mu'amala da shi idan ka san cewa zuwanka gari kaza ko wuri kaza shi ya kai ka ka afka cikin hadari kaza to ka janye jikinka daga zuwa wannan wurin fa inna man taba min ma'asiya domin duk wanda ya tuba daga sabo yambagi alaihi an yabta'ida an mawatiliha to ya kamata ya nisanci duk wuraren sabon wa mujalasati ashabi sannan ya nisanci zama da duk waɗanda suke aikata irin wannan sabon fa inna zalika min dalail sidqi tawbatihi wa azamatihi alla ya'uda ila dhanbihi wa ma'asiyatihi marratan ukhra yin haka na daga cikin dalilai na gaskiyar tubashi na daga cikin kuma abin da ke nuna lallai da gaske yayi azama wato ya himmatu wajen cewa ba zai sake komawa zuwa ga wannan sabo da kuma wannan zunubi ba a wani lokaci daban wa bi khassatan ulaika alladhina waqa'u fil khata musamman ma mutanen da suka afka cikin laifi natijatal irtibat bi sa isu, sakamakon zama da mutanen banza idan ka gane cewa zamanka da mutanen banza shine ya kai ka zuwa ga aikata kaza to ka yi ƙoƙarin nisantar zama tare da irin waɗannan mutane a lokaci na gaba don kar su sake afkawa da kai fa inna min dala'il sidiki tauba domin yana daga cikin dalilai da ke nuna tuba na gaskiya adamul muqaddama muqarabati ula'ikal qurana wato rashin ainihin kusantar irin waɗannan miyagun abokai jama'a kun fahimci abin da wannan yake cewa takaitaccen sakon shine duk wani abu da ya taimake ka duk wani wuri da ya taimaka maka wajen ainihin sabon Allah to kar ka sake ka ainihin sake komawa duk wani aboki duk wani eh, wanda kake hudda da shi ta kasuwanci ce a aji ne ta makaranta ce kowace irin hudda ce in har ya kai ka zuwa ga aikata wani mummunan abu to ka yi kokari ainihin ka nisance shi asamina darasi na takwas daga cikin darussan da ke karkashin wannan kissa ta abu lubaba aizan fi ta abi lubaba har wa yau dai a cikin wannan ainihin wato labari na abu lubaba ta bayyana lana mablaga kuwatil iman mun ga irin yadda karfin imani yake wa tazakkurul qalbi da kuma irin yadda zuciya take wa'azantuwa wa ya kazati damir da kuma irin yadda tunanin dan adam yake motsuwa allazi adraka al wanda ya rusko cewa yayi laifi wa nadima alaihi kuma yayi nadama akan wannan laifi kabla an yataharraka min makanihi tun kafin ya bar wurin da ya aikata laifin allazi huwa fihi inda ya ainihin aikata laifin abinda wannan magana take nufi shine wannan tarihi na mutumin nan abu lubaba ya taimake mu kwarai da gaske mun ainihin ga irin yadda ƙarfin imani zai sa daga aikata abu kuma nan take ka dawo ka gane cewa abin nan ba daidai ba ne don haka ka tuba nan take wannan shine isharar da kullum nake mana a ƙarƙashin ayar alkur'ani da Allah yake cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru masu tsoron Allah idan shaidan ya taɓe su nan take sai ka ga sun faɗaka kenan tsoron Allah ba dalili ne akan mutum ya samu cikakkiyar kariya ba domin akwai bambanci tsakanin tsoron Allah da isma Allah maɗaukakin sarki bai ce ya tsare dukkan masu tsoron shi daga sabo ba amma dukkanin waɗanda Allah ya baiwa isma su ne annabawa da mala'iku da manzanni to waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsari daga su saba mishi to amma mai tsoron Allah tsoron Allah ne yana rike mishi karfin imanin shi kuma yana tare shi daga aikata wasu barna har zuwa lokacin da kuma Allah zai iya ba da karfin iko a akan ya yi nasara akan shi to shi ne sai Allah ya ce masu tsoron Allah idan aka samu shaidan ya taɓe su sai su faɗaka to in suka faɗaka ɗin nan nan take sai su koma ga Allah su tuba Abin da wannan karatun yanzu yake nuna mana kenan ka duba karfin imanin mutumin nan abu lubaba yanzu yanzu nan ya gane ya yi ba daidai ba yanzu yanzu nan sai ya kokarin bari ya gyara ko kun fahimta jama'a sai malam ya ce wal muttaquna su masu tsoron Allah allazina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru idan wani yanki na shedan ya taɓe su sai su faɗaka fa'izahun na sai kaga su ya buɗe wa sur'ana ma ya tubu na cikin gaggawa sai kaga sun tuba wa na ilaihi sai su dawo zuwa ga Allah jalla sha'anuhu audatan sari'a sai kaga sun yi dawowa ta gaggawa sun koma cikin natsuwa ta takawa da kuma ainihin bin ayyuka na gari kaga imanin yayi tasiri kenan ina fata an gane a ƙasa ga wani dogon sharhi da malam yayi yace na tazakkaru bi hadha aidan حديث الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم سأل راهبا هل له من توبة فقال لا فقتله anan ya kamata mu tsaya mu yi tsokaci dangane da wani hadisi na wani ɗan ta'adda wanda shi kawai kisan kai yake har sai da ya kashe mutum casa'in da tara sai je ga wani yana zaune yana ibada tukuru sai tambaye shi cewa ala gafarta malam yanzu na yi kisan kai casa'in da tara za ka yi mamaki kafin shekaru biyar da najeriya ta samu kanta ko bakwai in aka ce maka mutum ɗaya ya kashe mutum 99 sai ka yi mamaki amma ina ga yanzu ba za ka yi mamaki kun ga daga nan za ku gane mu'ujiza ta musulunci wannan labari ne annabi ya bayar da shi 1400 years ago shekara 1400 mutum ɗaya ya kashe rai 99 a da sai kai mamaki kamar yaya yaya ba a gano shi ba yanzu mutum ɗaya sai kashe mutum dubu a cikin daƙiƙa ɗaya kuma shi ya san shi ya kashe su ina fatan kun gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ɗaya ne ya kashe mutum casa'in da tara banda nauyin waɗannan rayukan ina nauyin waɗanda rayukan ke ɗauke da su duk wanda ya tagayyara daga cikin ‘ya'ya ko iyalan waɗannan mutane duk zunuban fa suna kan wannan mutum ashe kun ga wato haƙiƙa, idan da hukumominmu suna cikin taitayinsu to su ba da muhimmanci wajen a wa'azantar da mutane a karantar da su shine inda absolute security yake saboda duk mutumin da yawa a zantu, ya ji cewa tsuntsu in ka kashe shi ranar alkiyama zai zo gaban Allah yana tsalle jini na zuba a wuyan shi yana cewa ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni ba nama na zai ci ba tsuntsu tsuntsu da kake ganin shi abin banza ina yaranmu da suke bi da gwafa jikin bango suna ta bi suna ta buge jangwala gwada ba magani za ka yi da shi ba bacin shi za ka yi haka siddan kawai suna bi suna kashewa in yaro ya balaga ranar alkiyama haka kadangaren zai je gaban Allah da wuyan shi jini na zuba ya Allah ka tambaye shi mene mishi ya kashe ni domin Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke duniya an halicce shi ne dan mu dan haka in ka gano cewa naman kadangare ana iya hada shi da wani abu ai magani ya halatta ka kashe shi idan ka gano cewa waccan tsadda ana iya kashe ta a hada kaza da maganinta ya halatta don Allah ya yi duk abin da ke duniyan nan ne don kai to kaga ashe in ka kashe saboda ka hada magani hmm? babu laifi amma haka siddan kawai sai ka rinka bi kana kashe kadangare haka siddan sai ka rinka bi kana kashe tsuntsaye Rana alkiyama ka shiga uku ka kadi annabi ne cikin annabawa ya zauna gindin bishiya don ya huta sai wata tururuwa sai ta zo sai ta cije shi da ya faɗaka sai gansu gaba ɗaya sai barbaɗa musu kalanzir sai kone su gaba ɗaya sai Allah ya mai wahayi ya ce mishi me yasa baka kashe guda ɗaya ba me yasa ba ɗaya ka kashe ba sannan kuma me yasa ka kashe su da wuta wannan annabi ne Allah yake tuhuma shi a nan duniya kuma dubi abin da ya kashe mecece tururuwa kuma cizon shi ta yi amma hanyar da ya biya kashe ta Allah bai yadda ba sannan me yasa ya kashe danginta su kuma me suka yi mishi wannan annabi ne me kake tunani da ni da kai da ba annabawa ba wannan tururuwa ya kashe me kake tunani kai da ka kashe musulmi me kake tunani kai da ka kashe kafiran amana duk ba komai ne ya haifar da haka ba jahilcin addini ne shi yasa haƙiƙanin al'amari duk inda za a tara matasa ana karantar da su ane musu saiti ko nan ne inda security yake amma wai don ku ce aikin yi ƙarya ne ba rashin aikin yi ba ne mutumin da yake da jali a cikin kasuwa na naira dubu ɗari biyar rabin miliyan yana juyawa za ka ce rashin aikin yi ba rashin aikin yi ba ne amma mummunar fahimta ce ta addini to yaya za a yi a gyara ta shine a zaunar da shi a karantar da shi a yi mishi saiti shikenan sai ga an zauna lafiya yanzu don girman Allah hadisan da muka karanta shekaran jiya a Markas a cikin sahihul bukhari kitabu zaka manzon Allah ya ce jama'a ku yi sadaka suwaye a gaban shi musulmi ne matasa ne samari abu masu'udin al-badri al-ansari sai sheka da gudu yan buhu ya je wuni yana ɗaukan buhu ya samu kudi sai zo ya sadaka daga nan shi shikenan ta bude mai ya samu aikin yi yanzu sakamakon wa'azin da manzon Allah ya ne kaga wannan matashin ya samu aikin yi kuma ya zo ya yi sadaka da annabi ya sake wa'azi jama'a ku yi sadaka dole ne kowane musulmi ya yi sadaka ala kulli muslimin sadaka manzan Allah ya ce dole kowane musulmi ya yi sadaka sai wani ya ya manzan Allah dole kowa ya yi sadaka manzan Allah ya ce dole kowa ya yi sadaka sai ce to wanda bai samu ba fa ba ni da abin yin sadaka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka tafi ka je ka yi aiki da hannunka ka amfanar da kanka sannan kuma ka zo kai sadaka sai ce in ya je ya nemi aikin bai samu ba fa manzon Allah ya ce lallai ya je ya aikata wani aikin alheri ga wani wuri can ana ginin masallaci ga na wani wuri can ana aikin gayya ga wasu bayan Allah can sun tafi jana'iza a'a ga innaka can tana anguwa kaza ka je ka share mata ɗaki ka ɗibo mata ruwa ga mahaifinka can ya tafi gona ya ka taya shi ka dai samu wani aiki da za ka yi sai ce in haka ba ta samu ba fa sai manzan Allah ya ce ka kame daga sharri shi ma sadaka ne ina ma'ana ka kame daga sharri karka cutar da kowa da bakinka da alkalaminka da hannunka da tunaninka ka zauna lafiya ka bar mutane su zauna lafiya sai annabi ya ce fa ha sadakatu ita ma sadaka ce hadisi ne sai yana cikin sahihul bukhari ka zauna lafiya ka bar mutane su zauna lafiya kar ka kashe kowa karka ka jimma kowa rauni karka rubuta kar ka yi kowa sharri karka yi kowa kazafi karka zagi kowa karka ci mutuncin kowa fa ha sadaka wannan ma sadaka ce daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana a ƙarƙashin wannan hadisin akwai wanda ba zai iya sadaka ba babu in ka fahimci cewa in ka fito dandali ana hira wance za ta wuce ka zage ta wani zai wuce ka yi mishi sharri sai ka wuna a ɗaka kai ta bacci nan kira sallah ka fito ana idar da sallah ka tashi ka tafi haka da kai tun safe har dare baka zagi kowa ba baka yi kowa sharri ba baka rubuta ba baka harari kowa ba baka ji haushin kowa ba haka ma sadaka ce Allah zai rubuta maka ladan kayi sadaka yanzu wannan ba falala ce ta musulunci ba yanzu musulmi in suna karanta wa samari wannan wani saurayi zai je rike bom ya je jefa ya kashe mutum kaza ga sunan ana saka su a youtube an kama su ana magana to kai ka ce su wani sun yi maka laifi ne za ka kashe su amma kuma somewhere along the line ka je ka kashe waɗanda suke they are innocent sai ce wai Allah zai yafe mishi these are people who kill in the name of God and who talk on behalf of God in <laughs> ba kana magana on behalf of God ba ka ce ai Allah zai yafe maka ya kai ka san Allah zai yafe maka manzon Allah yana cewa gushewar ran mumini kwaya ɗaya tana da tsanani a wurin Allah gwamma a ce ka'aba ce ta gushe dubi ka'aba musulmi dubu nawa miliyan nawa suke bauta Allah a ka'aba amma a rusa ka'aba ka'aba a manta da ita wannan sharri ne amma ya fi sauki a wurin Allah fiye da ran mumini kwaya ɗaya sai kai ka je wurin Allah ka kashe mutum ɗari ka kashe mutum dubu manzan Allah ya ce kafirin amana da ka kashe shi ba za ka shiga aljanna ba ƙanshin ma da ake jiyowa kafin shekara ɗari biyar ba za ka ji ba ma ahwajana ila hadhihi nususun nabawiyya muna buƙatar mu samu irin waɗannan maganganun na annabi sallallahu alaihi wasallama ashe security yana cikin karantar da alkur'ani da sunna kuma karantarwa ta natsuwa karantarwa ta tarbiyya karantarwa ta kan gado to amma ka duba yadda aka ɓace malaman da ke tara matasa suna karantarwa an yi watsi da su ba a ma san muhimmancin aikinsu ba in fact ba a ma yi recognizing presence ɗinsu ba balle presence na ayyukansu a cikin society i think that is the genesis of our problem in the country yes of course yau kusan shekaru tara ko goma da suka wuce na zaunar da wani babban mutum a ƙasan nan wanda a lokacin mataimakin gwamnar wata jiha ce da tafi kowace rikicewa na ce mishi matasan nan naku suna son addini amma ba su da saiti sai ce an ah, rama mai kake nufi sai na ce suna bukata a karantar da su sai ce ah, ana karantar da su sai na ce ba irin wannan karatun ba wallahi a lokacin ku ji kalmata har na ce za mu zo mu buɗe reshen darul hadisi a garin nan sai ce to aran ni kuma ni zan ɗauki nauyi amma iyakacin magana kenan matasa ne in aka ce albani zai zo in aka ce ja'afar zai zo in aka ce muhammad bin Uthman zai zo wani zai baro garinsu ya yi tafiyar kilomita ɗari da ƙafa saboda ba shi da kuɗin mota amma yana ganin muhimmancin ya je ya gawa ne zai zo ya zauna a ƙofar gidan a nan zai wuni a nan zai kwana kuma yana jiran ne duk umarnin da za a bashi in ka ce mishi ya haƙa rami daidai da tsawon shi yana gamawa ya rufe sunna ne zai yi me kake tunani wannan matashin ka buɗe ka karantar da shi kai saitin shi jama'a kuna fahimta da kyau but unfortunately sai ba a ɗauki matsalar da muhimmanci ba waɗannan matasan da kake ga su ne mana biyayya kamar za su bauta mana su suka yi ɗinmu mu ne na farko da jininmu ya halatta suka ringa bi suna kashe mu me kake tunani saboda ba a zauna an yi saitinsu ba aikin da'awa ba aikinmu ne kaɗai mu malamai ba masu kuɗi dole su shigo idan muna buƙatar kuɗi su kawo kuɗi ba mu suka taimakawa ba sun taimaki addinin Allah ne kuma sun taimaki kansu ne kuma sun ƙara wa kansu ƙaimi ne a cikin rayuwa da addini in tansurullah yansurku wa yuthabbit aqdamakum in ka taimakawa Allah Allah zai taimake ka Allah ya tabbatar da diddigen diddigenka akan abin da kake kai na gaskiya da kasuwanci da rayuwarka dole ne 'yan siyasa su shigo dole ne masu mulki su shigo dole ne dattawa su shigo matan aure dole su shigo 'yan boko dole su shigo professionals likitoci lauyoyi pharmacists business administrators accountants nurses ha? dole ne su shigo dole ne general public su shigo al'umma gari su shigo 'yan kasuwa su shigo sannan za a haɗu so matsala ta a da matasa a duk duniya a yau ina son ku gane babu barazanar da duniya take fuskanta kaf irin barazana daga matasa domin su matasa su ne suke da ƙarfi su suke da lafiya amma kuma ba su da tunani mai saiti saboda ba su da ƙwarewa ba su da daɗewa a duniya ba su da gogayya to don haka duk wani wanda ya goge idan yana son ya ci riba a kan abin da ike da manufa sai ya jawo su sai ya yi indoctrinating ɗinsu sai ya kimsa musu manufar shi sai ya mayar musu da ita aƙida shikenan sai ka ga cewa ayyukan shi suna tafiya daidai saboda he has the idea he has the talent ha? Ah? su kuma fa they have the power they have the means to convey what he wants don haka sai ka ga abu ya tabbata sai ka kasa gane yaya aka yi mu wannan ishi ne matsayinmu wannan ita ce nasiharmu lallai a ba da muhimmanci game da nuna matasa addini na gaskiya ta hanyar ilmantar da su da karantar da su ba lacca ba kawai ba wa'azi na zafin kai da kabbara ba kawai a'a a karantar da su a ce kai dinnan eh muna so za mu haddatar da kai alkur'ani sai ya gama sai a ce to za a fara maka haddace sahihul bukhari za ka haddace muslim za ka haddace abu dauda nasa'i tirmidhi ibn maja muwatta duk za ka haddace waɗannan za ka haddace bulugul maram za ka haddace al za ka haddace riyadus salihin za ka haddace wasatiyya za ka haddace hamawiyya za ka haddace tadmuriyya to sai ga wannan aikin ba zai kare ba na'am za a ɗauki kamar shekara ashirin ana yi ka gaya min yanzu kafin a samar da ƙwararren likita shekara nawa ake ɗauka daga sanda za a saka shi nursery har zuwa zai ƙware ya je housemanship da sauransu shekara ashirin yana fi to ana son tun da shi yana son addini ne yana son addini ne sai ka ɗauka wannan yaron yana son ya zama likita how much time do we need to allot to him before he becomes what he wants adadin shekara nawa za mu bashi to amma karatun addini sai aka ɗauka bashi da muhimmanci is not worthy bai cancanta bai kai a ce a bashi lokaci a bashi wuri a bashi budget a bashi kaza a bashi kaza ba i think That is where we get lost. Inda matsalolinmu suka faru kenan. Amma da mun baiwa matasan nan muhimmanci. domin yanzu an samu sahawa diniya ne duk garin da kaje za ka samu wasu matasa suna nan sun yanke suna son addini in ka buɗe handset ɗinsu za ka ji ya cika da wa'azozin malamai to wa'azi yake saurare kawai to amma ilimi fa karatu fa zaka ga wannan galibi bai dame shi ba to wannan wa'azin kuma shi sai dauka shine karatu to shi kuma wa'azi wato kamar mutum ne ya zo ainihin yana shara daidai inda kura take tasowa me kake tunani ana sharawa iska kuma tana sake hankado da wannan tana dawowa inda aka share wa'azi sai yadda ya kama ta iya yiwa inda aka yi wa'azin ya dace a faɗi wannan maganganun amma shi kuma inda ya je ya sanya wa'azin bai dace ba ta yi waɗanda aka yi wa wa'azin su sun dace su ji to amma shi kuma yanzu yana ji a kaset shi bai cancanta ya ji irin wannan wa'azin ba to sai kaga ga kwakwaloshi ta rude sai kaga ga kwakwaloshi ta bugu sai kaga abubuwa sun rikici Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a kun ji wannan malam yake cewa attasi'a ko eh aha muna karatun ainihin ta'liqin ne ashe mutum ne ya kashe mutum 99 sai ya zo ya samu wani na zaune yana ibada sai ke tambaye shi cewa shin in ya tuba ku Allah zai yafe mai faƙala sai shi wannan ainihin sai ya ce la sai ce mishi a faƙata lahu na ga bohol ɗin nan a kunne yake ku je ku kashe bohol a kunne yake sai ce wa wannan mutum in na tuba ku Allah zai yafe mini faƙata lahu sai mutumin ya ce mishi a domin kaga an ce rahibi mutum ne yana zaune yana ta ibada shi ma bai san addini ba kawai ibada yake yi to amma kuma mutane galibi in suka tashi fatawa ina suke tafiya wurin wanda suka ga yana ta sallah yana ta sallah yana ta jan tasbaha to ashe ba ilimin yake da shi ba shi ma bauta Allah da ka yake yi shine wannan ya tambaye shi cewa in na tuba ko Allah maɗaukacin sarki zai karɓi tubana shi wannan tun da shi ma ba karatu ne ya ishe shi ba sai ya ce ina kana hauka ne ka kashe mutum casa'in da tara ka ce Allah zai yafe maka ai kai dan wuta ne kawai to shi kuma sai ga to tun da dai ba dai wuta ba eh to shikenan fakka talahu sai ya kashe shi sai ya ci kashe lissafin shi yanzu ya kashe mutum nawa kenan Dari. sun sa'ala aliman to sannan sai je tambayi malami kun ga a can baya ya tambayi wane ne rahiban mai ibada sai ya ainihin tambayi malami <clears throat> faƙala lahu sai wannan malami ya ce wa man ya na bainaka bai na tauba hadhihi ijabatu alim kaji maganganu irin na malami sai ce a ah, kana so za ka tuba ai ba wanda zai hana ka tuba ba wanda zai hana ka tuba mutum ɗari ka kashe eh za ka tuba eh ba abin da zai hana ka tuba in taliq ila ardi kaza amma tafi gari kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah akwai mutane da ke bauta Allah a garin fa abudillah ma'ahu ka haɗu tare da su ka ci gaba da bautar Allah wala tarji ila ardika kar ka dawo garinku fa innaha ardu su gari ne mugun gari akwai miyagu in ka dawo za a ce a ah, wane kai ka bari ne kuma eh to kai ma za mu hada da kai don haka ita fiye ka kaje ka zauna can fakharaja ya tafi famata sai ya sai ya mutu fi muntasafi tariq ya raba hanya kenan ya kai tsakiyar hanya bai karasa garin ba sai ya ainihin mutu faqtasamat fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatul al'azab mala'ikun azaba suka zo za su ɗauke shi su kai shi wuta saboda mai ya kashe mutum ɗari bai riga ya tuba ba gashi ya mutu mala'ikun rahama su ma suka taho ai ya yi azama tuba duk da bai tuba ba amma ya kyautata niyyar shi faƙasu sai suka yi kiyasi a gwada zuwa ga wanne garin ya fi kusanci fawajadu annahu adna ila al-ardi allati arada sai suka samu yafi kusancin garin da ya nufi zai je ya tuba fa qabadathu mala'ikatur rahma sai mala'ikun rahma sai suka dauke shi wal hadithu muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim su ne ainihin suka ruwaito shi bayan da malam ya gama faɗin lambobin da zaka duba sai ya ce faqad nasaha al-alim faqad nasaha al-alim hadha ar-rajul at-ta'iba kaga wannan malami ya ba da shawara ga wannan mutum da ya tuba ya bar inda yayi saban Allah wa mujalasati salihin je zauna da mutanen kirki muhafazatan ala taubati domin ya ainihin kiyaye tuban shi kun ji abin da ake cewa abu lubaba da ya gane cewa zuwan shi garin banu kurai da ya ja mai laifi sai ya ce ba zai sake zuwa ba sai ka duba ka gani kai mutumin kirki ne amma kana komawa anguwa kaza sai ka je ka haɗu da wasu mutanen banza sai ka lalace to in Allah ya taimake ka ka faɗa ka ka tuba to tashi ka bar anguwar tashi ka bar gidan tashi ka bar garin wannan makarantar ka daina zuwanta je ka ka sauya wata makaranta ba don komi ba don bahaushe ya yi gaskiya da ya ce zama da maɗauka kanwa shi ke kawo farin kai in dai za ka zauna da mutanen banza to ko za su dawo da kai zuwa ga wannan hanya Allah ya ce wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkatu zuwa ga waɗanda suke azzalumai ne sai ainihin wuta ta taɓe ku <clears throat> jama'a kun ji wannan darasi attasi'a darasi na tara fil qissati aidan sidqut tauba a cikin wannan kisa har yau mun ga inda gaskiyar tuba take wa shiddatun nadam da kuma tsananin nadama alama salafa game da ɗanyen aiki da mutum ya aikata wanda ya gabata wa quwwatul azima sannan kuma mun ga irin ƙarfin azama wato ƙarfin himma ala tadaruki ma maza a bisa mutum ya kokarin risko abin da ya kubuce mishi haisu aqdama ala rabti nafsihi a inda wannan mutum da kanshi ya je ya daura kanshi bisariya ha iddata layal ya je ya daura kanshi a jikin gimshikin masallaci tsawon kwanaki hatta nazalat taubatuhu min Allah subhanahu wa ta'ala har sai da Allah ya saukar da cewa ya karbi tuban shi kuma ya yafe mishi anan ana so a nuna maka in dai tubanka da gaske ne to za a ga wasu ɗabi'u waɗanda a aikace za su taimaka a fahimci da gaskewa na ya tuba al'ashira darasi na goma fi qaulin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma a sa'ad ibn mu'adh radiyallahu anhu maganar da manzon Allah ya faɗi lokacin da sa'adu dan mu'azu Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mishi yarda lokacin da wannan dattijo ya iso kun san an ce aje a ɗauko shi ne da aka ji aka ɗauko shi kuma dama bai da lafiya an ji mai rauni yana kwance a ɗaya daga cikin clinics ko kuma dispensaries na cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato karamin asibiti da ke masallacin annabi wancan mutum yana kwance ana jiya shi a can shikenan da aka ɗauko shi ana isowa sai manzon Allah ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi ku tarbi shugabanku shine ma'ana qumu ila sayyidikum ku tashi ku ainihin tarbi shugabanku malam yake cewa to wannan magana da annabi ya faɗi a tattare da ita akwai mashru'iyyatu ihtirami ahlil fadli cewa shari'ar musulunci ta yadda kenan a mutunta manyan mutane wal akabir da waɗanda suke jagorori wa tawqirihim da kuma ba su daraja wa taqdirihim da kuma ainihin nuna muhimmancinsu sawa'un kanu akabira limanzilatihim fi sinni aw fil ilmi wato darajar tasu ta shekaru ce ko kuwa ta ilimi awil wilaya ko kuwa ta shugabanci fayushra'u alqiyamu ilal Kabir. ya halatta an shar'anta a tashi a tarbo babba wal da malami wal amir da wanda yake sarki wa ihtiramihim da kuma mutunta su wa taqdirihim da kuma basu su darajar su ku ji abin da aka ce a tashi a tarbo su shine ma'ana ila ba wai in sun shigo a miƙe tsaye sai sun zauna a zauna ba ba wannan ake magana ba ila aka ce a je a tarbo su ina fata an gane alhadiyatu ashara abinda yasa na takaita bayani don ga inda zai tsaya ya daddala mas'alan nan sai ce darasi na goma sha ɗaya ينبغي أن نفرق هنا بين القيام إلى الشخص والقيام للشخص والقيام على الشخص أما كما ياكما تمئي بمبن تيوى تكان القيام إلى الشخص أتاش أتربواني والقيام للشخص أميكي دومين جرم مواني أتيس يا حسي يا زونة والقيام على الشخص da kuma wane yana zaune wane kuma ya tsayu a kan shi falkiyamu ila shaks a tashi a tarbo mutum huwa mulaqatuhu shine a je a taro shi idza dakhala idan ya shigo litarhibi bihi masalan don a yi mishi maraba alal ga misali aw tahni'atihi ko kuma dan a yi mishi murna Mislama hasala min talhat ibn ubaidillah لما دخل كعب بن مالك المسجد بعد نزول توبة الله عليه كما يدعى طلحة بن عبيد الله يتاشي يتربو أينهم واتو كعب dan Malik lokacin da ya shigo masallaci bayan Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban ainihin shi Ka'ab abin da ya faru su ka'ab ne ya kamata su je yakin tabuka suka ki zuwa sai Allah ya ce a daina magana da su a daina mu'amala da su a daina komai al'amura suka yi tsanani fiye da kwana hamsin rannan sai Allah ya ce ya yafe musu ana zaune a cikin masallaci sai ga ka'ab ya shigo cikin masallaci sai tsalhatu dan ubaidillahi sai tashi ya tarbo shi ya rike hannun shi ya ce ne maka murna ne maka murna to haka irin wannan a ce misali kun je wurin convocation an je wurin yaya ɗalibai sai wane ya karbi degree shi lafiya kalau yana stepping down yana sakkowa din nan sai ka taho sai ka tarbe shi wane ina taya ka murna Allah ya sa albarka ko kuma an je ɗaurin aure yana fitowa daga wurin zauren ɗaurin aure sai ka ainihin tashi sai ka tarbe shi wane ne maka murna Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka wannan babu laifi a miƙe domin a tarbuwa ne a mishi maraba da zuwa ko a miƙe domin a tarbuwa ne a taya shi murna alherin da ya samu wannan babu laifi sai ce faqad qama talhatu ila ka'abi kaga dai talha ya tashi ya tarbo ka'ab fasafahahu ya musafaha da shi wa kuma ya taya shi murna bi taubatillahi alaihi cewa Allah ya karbi tuban shi kama sayati fi qissati ghazwati tabuk kamar yadda wannan tarihin yana nan zuwa in Allah ya so in muka zo tarihin yakin tabuka wa hadhal qiyam malam yace kaga irin wannan tsayuwar domin tarbo mutum ko kuma dan aje a taya shi murna la ba'sa babu laifi bal mustahabbun a amma so ayi haka wa qad ja'at bihi sunnatu amran wa iqraran wa fi'lan sunna annabi ta zo ta yi umarni da haka kuma annabi ya ga an yi ya tabbatar sannan a aikace kuma shi ma annabi yana yi da kanshi. amma al’amur a inda aka samu sunna ta tabbatar da umarni da haka fa sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu huna wannan kissar da muke karantawa ta sa'adu dan mu'az kaji manzon Allah ne da kanshi yace kumu ila sayyidikum ku tashi ku tari shugabanku kaga annabi yi umarni da haka wa amma al-iqrar dangane da abin da ya shafi tabbatarwa kuma annabi ya ga an yi fa talhata talha ibn ka'ab fa ko talha to amma sai yace fa talha ibn ka'ab fa talha ma'a ka'ab haka ya kamata kuma da shi ma'a an gane ba talhatu ibn ka'ab ba ma'a ne a wurin kun fahimta jama'a tashi hmm, wa ammal ikraru fa qissati talha ma'a ka'ab as-sabiq al-isharatu ilaiha yace kissan nan ta talha tare da ka'ab wadda aka gabatar da nuni zuwa gare ta wa aiki kuma fa ha fa qiyamuhu sallallahu alaihi wa sallama a aikace ina aka samu manzon Allah ya haka manzon Allah ya taɓa miƙewa ilabnatihi Fatima ya tashi ya tarbo ishi Fatima radiyallahu ta'ala anha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda lamma da dakhalat alaihi da ta shigo gidan shi tana shigowa annabi yana zaune sai ya tashi cikin gaggawa sai je sai tarbo ta sai rungume ta to babu laifi ya halatta gashi ne yace wannan hadisin al-Imam Abu Dauda ya fitar da shi a cikin littafin shi As-Sunan yace kuma wasahahul albani fi sahihi sunan abi daud malam muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin littafin sunan abi daud sahih sunan abi daud mujalladi na uku shafi na ɗari da saba'in da tara a lamba ta dubu da ɗari da bakwai Allah ya taimaka jama'a kun ji miƙewa domin tarowa ne babu laifi wal qiyamu miƙewa kuwa domin wane shine ya shigo duk sai mu mimmiƙe mu tsaitsaya kamar yadda ake a kotuna na kafirai kamar yadda ake a fadoji na masu gargajiya kamar yadda ake a azuzuwa na karatun boko da sauran wurare na masu kuɗi da sauransu kun zo wurin shi sai yi muku iso ya ce wa yaro kai su falo su zauna sai su zauna a falo mai gida yana shigowa kuma sai kuma sai su tashi sai su mimmike to wannan shine mala yake cewa wa huwa an koma da shakhsi wa ta bakin fi makanika la ilaihi. Shi shine ka miƙe tsaye kuma sai ka tsaya a inda kake ba tare da ka motsa ba baka je ka tarbe shi ba fa hadhihi sifa to irin wannan sifar qala sheikh muhammad ibn usaymin malam muhammad ibn usaymin rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kan shiga abin da ya faɗi fiha ga abin da ya ce sai ce la ba'asa bihi idza atadahu nasu idan har mutane sun ɗauki wannan al'adar su ce sun saba da ita babu laifi li'annahu domin kuwa lam yarid nah lam yarid nahyu anhu babu wani hani da ya zo game da yin haka wa inna man nahyu abinda aka hana wa tahzir aka yi gargadi akai min alladhi yuqamu lahu la min alqa'imi wa in kana al-aula sai ce abinda aka hana kuma aka tsorar min alladhi yuqamu lahu shi wanda ake wa tsayuwar shi aka hana shi aka hana ya ji daɗin haka ko ya nemi a mishi haka laminal min ba shi wanda ke tsayawan ba kun fahimci magana kuwa kai alhaji kai alkali kai mai shari'a kai malami an hana ka yadda a maka haka to sai usaimin sai yake ga tunda hannun kai aka yi wa kai aka hana shi ɗalibi da za ka shigo ya ce good morning sa ya miƙe to shi ba a hana shi ba tunda ba a hana shi ba sai usaimin yake cewa yana ganin babu laifi amma in mutane sun mai da wannan ya zama al'adarsu amma fa shi da kanshi sai ya ce wa in kana al'aula tarkuhu ko da yake abin da yafi dacewa a bari fa inna man yuqamu lahu domin shi wanda aka miƙewa kala fihi sallallahu alaihi wa sallam ga abinda da manzon Allah ya faɗi game da wannan da ake miƙewa kai alƙali ko sarki ko wani wana da ake miƙewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a kanka man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman duk wanda ke jin daɗi mutane su miƙe mishi tsaye falyatabawwa maq'adahu minan nari to sai tattali mazaunin shi a wuta wannan hadisi shi ma Abu Dauda ya fitar da shi gashi nan shi ma ya ce wasahul albani muhammad nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahih sunan abi dauda mujalladi na uku shafi na 982 lamba ta ainihin 4357 hakanan tirmidhi ya fitar da shi shi ma dai ya ce ka duba ainihin wato littafin sahih na tirmidhi na muhammad nasiruddin albani a cikin mujalladi na biyu shafi na 357 lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da sha biyu sai kuma ya ce ka duba sharhin riyadu salihin na muhammad salih al a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai zuwa da tara ni kuma abin da nake cewa idan har usaimin ya yi hujja da wannan hadisi domin ya tabbatar da cewa kai ka ji matsayinka in kana jin daɗi ana miƙe maka to kenan ashe ba bata halatta ba haka ya kamata a fahimta in dai har an ce kai in kana jin daɗi mutane su miƙe maka tsaye to tun a duniya ka tattali mazauninka a wuta to su da suka miƙe makan kuma fa sai a ce babu laifi sai a ce ko da yake khilaful aula ne wannan magana tana daga cikin maganganun usaimin waɗanda yake ba za a ɗauke ta ba kokar domin hadisin shi kanshi yana tabbatar da rashin halaccin miƙewa. tun daga shi kai da aka miƙewa ka ji daɗi ka ji matsayinka ina wanda shi kuma ya miƙe ya miƙe maka ka ji daɗi kai an ce ka tattali mazauninka a wuta shi kuma da ya miƙe maka ba ashe yana nuna miƙewa ba halal ba ce amma sai ka natsu da kyau za ka fahimci haka a cikin hadisi don haka gaskiya saboda Allah kuskure ne wannan fatawar da ainihin usaimin yayi dan haka kai tsaye sai malam ya ce wa khalafahu fi zalika akharuna dan haka sai wasu malaman suka saba wa usaimin game da wannan maganar fara'au annan nahaya kama yashmilu alladhi yuqamu lahu fa huwa aidan yamna'u shakhsa min al sai suka fahimci cewa wannan hanin da yazo a cikin hadisin kamar yadda ya tattaro wanda ake miƙewa ko to kuma ya tattaro wanda shi ma ike miƙewar wa zalika tiba'an li'adati salaf radiyallahu anhu ba dan komai aka fahimci haka ba sai dan bin al'ada da ɗabi'un malaman farko Allah ya ƙara musu yarda fama kanu na fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wa a zamanin manzon Allah ba sa miƙewa manzon Allah wa ahdi khulafa'ihi hakanan zamanin abubakar da umar da usman da ali da makamantansu walima lima fihi min taawuni 'ala kuma da cewa rashin miƙewar taimakawa ne akan alkhairi wa adami fatihi babu sharri da kuma rashin buɗe ƙofar sharri ka ji fa in ka miƙe min na ji daɗi ka ja min shiga wuta yanzu ka ƙi miƙewa ai ka taimake ni ne qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala al-imam ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai yake cewa ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس abin da aka samo daga imamu malik maganar da aka samo daga imamu malik abin da take nunawa shine imamu malik yana fada game da wani ya tsaya domin ainihin wani ya shigo matukar dai shi wanda ake miƙewa saboda shi lam yajlis bai zauna ba walau kana fi shughuli nafsihi fa innahu su'ila 'anil mar'ati tubalighu fi ikrami zawjiha ta iya yiwa wani ya shigo ka duba fa ko kuma duk kun mike sai kaga ya je ya ɗauki rimot yana kokarin kunna talbijin ya ɗauki remote yana ƙoƙarin kunna air condition yana ƙoƙarin ya ainihin buɗe fanka yana ƙoƙarin ya buɗe window da labule sai ka ga ku kuma har yanzu kuna nan a tsaye abinda malam yake cewa kenan an gane har kuna jiran sai ya gama duk wannan abin da yake yi sai ya zauna shine gashi yake cewa ma dama allazi yuqamu li ajlihi lam yajlis walau kana fi shughuli nafsihi koda ya je ya shagaltu da yin wasu abubuwa sai ka ga mutane sun ci gaba da tsayawa Allah ya sa ko ka taba gani misalan haka wannan abin ya zama sha'i ka ga mai gida ya shigo an tsaya a falo yana kokarin buɗe labule yana cewa kai akwai zafi ku kunna iya condition din mana ko kuma har yanzu kuna nan kuna tsaye kuna jiran shi sai ya zauna za ku zauna fa innahu to sakamakon haka sai aka yi wa Imam Malik tambaya su'ila anil mar'ati tubaligu fi ikrami zawjiha aka tambayi Imam Malik algafarta malam mace ce ta kai matuƙa wajen girmama mijinta fata talaqahu sai in ya shigo gida sai ta je ta tarbe shi watan zai anhu bahu ta cire mishi tufafin shi wata kifa amma kuma sai ta tsaya hatta ya jilisa an fahimta bayan ta cire mishi tufafi shi kuma zai tafi ya cire takalmi shi kuma zai tafi ya yi kaza zai tafi ita kuma tana nan a tsaye saboda girmama shi Faƙala sai imam mali yace amma talaqqi fala ba bihi mace ta tarbo mijinta in ya shigo cikin gida wannan babu laifi wa ammal qiyam amma ta tsaya wai tana jiran sai ya zauna za ta zauna hatta ya jilisa fala wannan kam imam mali yace ba za ta haka ba fa inna hadha fi'lul jababira domin wannan aikin masu kama karya ne domin kama karya ne ka ta je ta ci gaba da wasu harkokin mana mai yiwa ma ta ɗora sanwa mai yiwa ta ɗora wata wuta mai yiwa ta ka ta je ta ci gaba mana a'a kana ganinta tana tsaye tana ta murmushi tana ta wata alwalar da ba ruwa da hannu tana ta wani soka hannu a tsakanin cinyarta tana jiran har sai ka zauna tukuna sannan ta zauna ko kuma sannan ta tafi wasu harkoki nata imam mali ya ce wannan aiki ne irin na masu kama karya waɗannan bayanan suna da matuƙar muhimmanci ka je ka karanta littafin fatuhul bari mujalladi na sha ɗaya shafi na hamsin zuwa hamsin da ɗaya ka karanta sahihu muslim mujalladi na sha biyu shafi na casa'in da uku tare da sharhin nawawi na muslim sannan ka samu littafin fatawar lajnati da'ima lil ilmiya wal ifta mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da hudu zuwa da biyar ka samu littafin silsilatul ahadisa sahiha ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da ɗaya zuwa saba'in da biyar lamba hadisi ta ɗari uku da hamsin da bakwai za ka samu gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwan jama'a kun ga a cikin nau'in miƙewa guda uku mun yi magana guda biyu kenan na farko ya halatta kuma mustahabbi ne ka tashi ka tarbo mutumin da ya shigo domin marhabanta shi bako ne ko ya yi tafiya ya dawo ko kuma domin ka taya shi murnar wani alheri da ya samu ko kuma wani sharri da ya fita daga cikin shi wannan daidai ne na biyu miƙewa tsaye saboda wane ya shigo ka ci gaba da tsayawa har sai ya samu wuri ya zauna to wannan ba daidai ba ne to sai na uku malam ya ce an malƙiya ala shakhs amma miƙewa a tsaye a kan wane shi wane na zaune kai kuma kana tsaye wa zalika bi an ya kuna shaksu jalisan shi mutumin yana zaune wa ya kuma wahidun ala ra'asihi. sai kuma wani ya tsayu a kan shi ta'aziman lahu domin girmamawa gare shi Fara zaman manhiyun anhu to shari'a ta hana wannan illa fi halataini sai a halaye ɗayan guda biyu hali na farko idza da'atil hajatu ila zalika idan bukata ta kai ga haka ka an ya khafa alaihi an ya atadiya alaihi ahadu kamar yana tsoron wani zai iya ta'addanci a kan shi wannan ya faru a zamanin annabi kamar yadda za mu zo mu ji an fahimta jama'a misali lokacin da annabi zai zaman sulhu da shida waɗannan mutane na makka sai mughiratu bin shu'ba za zaka zo ka ji sai tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ya rinka kallon yanayin an fahimta kamar yadda zaka ga odile ne ko wane ne ake cewa soja ko dan sanda sai tsaya da bindigar shi a cikin shiri shi shugaba yana zaune yana ci gaba da jawabi shi kuma yana tsaye yana kallon mutane yana kallon motsin kowa yana kallon yadda wane da wane suke haɗa kai suna nuna wuri kaza suna kaza shi ba aiki yake yi na sauraron wa'azi ko sauraron jawabin shugaba ba shi aiki yake a kanku don haka ta yi jawabin ma da ake shi baya je shi ta yi wa'azin ma baya fahimta domin shi yana lura ne yaya kai da komowaku don haka duk wata bara da ya ga an kawo zai kokarin kaɗe ta domin shi aikin shi kenan ina fata an gane malam ya ce to idan bukata ce ta kai zuwa ga haka fala ba asa an ya kuma alaihi alqa'im babu laifi wani ya tsayu akan wani da ke zaune ba dalili na biyu idza qama alaihi ikraman lahu fi halin yuqsadu fihi ikramuhu wa ihanatul adu idan ya tsaya a wani hali wanda yake tsayawar tashi tana nuna mutuntawa ne kuma tana nuna kaskanci ne ga makiya mislu ma hasala min al-mughira ibn shu'ba kuma yadda ya faru ga mughira ɗan shu'ba radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda fi sulhil hudaybiya a wajen sulhin hudaybiya ko kun fahimta jama'a domin a wannan lokaci kafirai sun so su wulakanta manzon Allah ne to sai aka so a nuna musu a aika wa mutanen maka da saƙo cewa muhammad daraja shi ta kai yana zaune ma har mughiratu bin shu'ba wanda mughira bin shu'ba mutanen maka sun san shi kare garki ne kasurgumin barawo ne lokacin da yake jahiliya idan zai maka sata sai aika maka da takarda yana nan zuwa don haka sai ka aiko da kyauta to shikenan ka ka zauna lafiya idan kuwa ka ki aikowa to zai zo ya kashe kai kashe iyalanka kaf kuma ya kore duk abin da ya samu a gidan naka ko a garken naka shi kuma irin sharrin da ya samu kanshi a jahiliya kenan daga baya Allah ya mai baiwa ya zo ya tuba to da ya tuba to sai ya zo ya bayyana gashi yanzu mutanen makka za su ji labari a waye odilan muhammadu a ce mugira mugira wa mugira ibnu shu'ba eh muhammadu har ya kai haka to sai su ji kaskanci a ransu to in haka ne zai sa wani ya tsaya a bayan wani da ke zaune to wannan babu laifi domin haka ta faru fi sulhil hudaybiya a sulhin hudaybiya hina ma kanat quraishun a lokacin da quraisha suka kasance turasilur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lil mufawada bainahuma sun aiko da manzon Allah ɗan aike domin a tattauna a sulhunta a samu matsaya tsakanin su da manzon Allah kaga a wannan lokacin sun so su kaskantar da manzon Allah ne don manzon Allah ya baro Madina ka duba mutumin da ya shararo tafiya tun daga Madina har zuwa Makka tafiya ce wanda yake ta kai daga Maiduguri zuwa Kaduna Nisan ta ya kai daga Maiduguri zuwa Kaduna daga Madina zuwa Makka annabi ya shararo ya taho wannan wuri a ce misali sai da annabi ya zo riga cikin dab da zai shigo kaduna kenan ne muku misali ne sai suka tsaya suka ce ba zai shigo ba aka yi juyin duniya suka ce ba zai shiga ba me suke nufi sai manzan Allah sai tura Usman Usman da ya je suka tattauna sai suka ce sun yi shawarar ne san ba su yadda na ayi umara ba Usman ya dawo suka haɗo shi da ɗan aiki to sai aka fahimci akwai zalunci da kama karya da kuma reni da cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sakamakon wannan sai mughira ibnu shu'ba shi kuma sai ga to mutanen nan kurdawa ne yan communist ne yan gurguzu ne dan haka bari mu nuna musu su kaskantu sai mughira sai tashi sai zare takobin shi sai tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin rubutun sulhin kun sai yana cikin ɗabi'a balarabe kuna magana da shi sai kama gemunka yana ja haka ko sirikinka ne ko babanka ne larabawa aka ce ba hausawa ba yawwa karka je kai ka ce a bakin albani ka ji wallahi zan ce a ba abin na faɗi ke larabawa a al'ada su har zuwa yanzu in kana magana da babanka ko malaminka ko sirikinka sai ka rinka kama gemun shi haka kana ja kana ja ko kun fahimta jama'a yawwa ya halatta a su suna yin haka saboda haka sai wannan ainihin kafiri sai kai hannun shi yana jan gemun annabi sai mugira sai kaɓe buge shi harare shi sai sake kaiwa yana taɓa gemun annabi sai buge kafirin banza kafirin wuce ina fata an gane mughira ibn shu'ba aikin da ya rinka yake nan hadisin yana nan zamu zo an zo sulhin Hudaibiya duk za ku ji waɗannan karatuttuka insha Allah yanzu kawai wani dalili ne kai ake dan tattauna waɗannan matsalolin an fahimta jama'a to a ƙarƙashin wannan gaskiya saboda Allah idan waɗannan su ne dalilai kamar dalili na tsaro sai kuma dalili na siyasa idan har kuka je taro su irin ɗabi'arsu kenan suna gane cewa shugabawa na yana da girma in aka ga wani ya tsaya a bayan shi to in har suka ga ba wanda ya tsaya bayan shugaban ku za su rena shi shine malam yake cewa babu laifi akan haka to kun ga ya sha banban da miƙewa da ake kawai domin wane ya rinka jin shine wane a ƙarƙashin haka annabi yana sallah wata rabbe da lafiya a zaune sai ya fahimci cewa su suna tsaitsaye a bayan shi sai musu nuni da hannu cewa su zauna da suka ainihin zauna aka idar da sallah sai ya ce o a ɗazu kun kusa ku aikata mummunan aiki irin na farisawa da rumawa su ne manya na zaune waɗanda suke kuma baya su kuma suna tsaitsaye don haka daga yau kar ku sake aikata haka to daga nan ne za mu gane in dai ba wani dalili irin wannan ba to gaskiya bai halatta ba shi yasa ni ina kyamar haka da na ga malamai musamman na cikin kungiyar izala da wasu malamai na ahalus sunna ana yi musu irin wannan domin na dai idan tsaro ne to ya kamata a ba ɗan agajin bindiga ko wani makami daidai da yadda yanayi ya hukunta to dan agajin nan tsayawa yake kadai ta bahaushe hannu rabbana na biyu wani lokacin sai ka ga dan agajin ma bai kai lafiyar malamin ba to wake gadin wani sai ga malami dan shekara talatin yana wa'azi an samu wani dattijo dan agaji dan shekara sittin ya gaji da tsayuwar to balle in operation ya tashi saboda haka ina ganin malamai na ahlus sunna su daina wannan ya fi alheri gaskiya musamman da yanzu su ba malaman sai na ga sun ɗauko ɗabi'u irin wannan sai a samu wani saurayi ya aske gemin shi ya sanya bakar kot wai shi ma yana bin malami a matsayin shi ne odilan shi algafarta malam kai asuwa kar ku kullo mana da abin da yake bayi daidai da addinin musulunci ku bari ku rayu daidai da gwargwadon yadda yanayi ya hukunta na'am idan akwai matsala ta tsaro za iya ɗaukan mataki na yi wa malami kariya domin ya faru lokacin da annabi yake fama da matsalar tsaro shi kan shi ya sa masu kewaye gidan shi suna gadin shi amma lokacin da wannan matsala ta gushe fa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawo shi kadai babu wasu waɗanda suke gadin shi saboda haka malaman ahlus sunna ku ji tsoron Allah kar ku jawo mana abin da yake ba za mu iya ba da hujja a kan shi ba kuma babu shakka kamar yadda za mu soki abin da wane ya ba daidai ba haka za mu soki wannan abu don haka ina kira zuwa ga 'yan uwana ahli sunna musamman waɗanda suke cikin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da sauran malamai da ake gayyata su kaga cewa dan agaji ya tsaya a bayan su da Allah wannan abu ku kyamace shi kuma ku hana shi shine abin da zai zama alheri akwai masallacin salamatu da ke kaduna wanda wannan masallaci na sanya musu karatu kusan fiye da shekara goma da ta wuce akwai lokacin da na sanya karatun littafin kitabu tauhid tare da fatuhul majid ni ban lura ba domin masallacin yana da kofa tun da masallacin juma'a ne ina zaune ina karatu jama'a sai ainihin in juya wani dalili sai na ga dan agaji na je kai ba ce an na ce da aka zauna sai ga ce ai wancan karatun ma ya tsaya sai da naje sai na sanya kasar din bidiyo sai na gani wannan abu munkari ne na kyamace shi domin ba ni da bukatar shi ina fata an gane idan har akwai wata matsala ta tsaro ni abin da zan fi ba da shawara ba lallai ne ba sai an tsaya a bayan malamin ba me yasa ba za a samu wasu strategic positions a tsaye da wasu ba a samu wani ya tsaya can dama wani ya tsaya can hagu tsayuwar ma wallahi ni ina kyamatarta me yasa ba zai zauna ba ya zauna a aje mishi kujera ya zauna me yasa ba za a ɗauki matakin binciken waɗanda za su shigo wurin karatun ko wurin wa'azin ko masallacin batun farko duk waɗannan suna daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka daga ƙarshe ku sani da cewa wallahi babu abinda za mu iya yi na mu kanmu sai dai Allah ya tsare mu wa kan min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun fama wa'anu lima asabahum wa ma ba'ufu wa mastakadu an kashe annabawa da yawa a wurin yaƙi an kashe malamai masu tsoron Allah da yawa a wurin yaƙi ba su raunata ba ba su ji tsoro ba wa ma kana qaulahum illa an qalu ربنا ها ماذا أفرغ فاغفر لنا أفرغ علينا صبرا الدعاء da suka rinka yi kenan wa sabbin aqdamana wansurna ala alqawmi zalimin addu'a da annaba da malamai suka rinka yi ya Allah ka dora mana hakuri ya Allah ka sa mana dangana Allah ka tabbatar da digadigan mu Allah ka taimake mu akan azzalimai sai Allah ya ba su ladan su duniya da lahira da haka ni abin da nake gani kada malaman ahli sunna su dauko wannan ɗabi'a za ta ba mu wahala dan na ga yanzu duk wani malami da ya taso yana cara sai ga kawai wasu suna bin shi da bakaken riguna sai gan yana tafiya a mota ana bin shi a gurguje ana tattarewa kar ku ga 'yan shi'a suna yi da 'yan bid'a ku ce kuma sai kun yi mana haka wallahi tallahi ba wannan ce mutunta ba kuma wallahi ba wannan ne tsaro ba an fahimta sannan wata magana a ƙarƙashin wannan irin waɗannan mutanen da za ka ka'ade suka zaunar da su saboda su zama maka odile kai asuwa da na faɗi a ɗazu me nake nufi kana da wata kujera ne da ake fitan mata da budget da a ƙarƙashin wannan budget za a rinka ɗiba ana biyan wannan albashi da larurorin shi kai asuwa a agaji yake yi da rayuwar shi za ta kasance ka sabauta mishi rayuwar shi irin yadda sarakunan gargajiya suke sabauta rayuwar fadawa kaga fadawan nan ba su da albashi ba don koyo ba saboda ita kanta fadar ba ta da cikin bil so da haka za ka je ka samu me suke koma suna yi maula suke yi da bara da tumasanci a wurin duk wanda ya zo fada in kana da takalminka mai kyau ba zai tsira ba in kai wasa da hansar ɗinka ba zai kai labari ba abubuwan da suke faruwa kenan me yasa saboda eh waɗannan su ne saboda haka kuma a nan a cikin ƙungiyar ahlus sunna idan kuka sake kuna jajibo mutane kuna jibga musu aiki ba ku da wani bil, ba ku da budget ba ku da ainihin wasu kuɗi da suke shigo muku ƙarshe kuma waɗannan 'yan agaji za su sabauta ha za ku ce za a yi ta neman taimako jama'a musulunci ba zai rayu da wannan rubutun takardu da kuke yi alhaji wane ya taimaka wane ya fara zuwa wurin tafsiri an gan shi da kyalli a je a dame shi da rubuta takarda wane kun yi wa'azi kun ce kaza bid'a ne kuma shi yana yi yau ya waye gari ya zama shine permanent secretary ya zama shine commissioner ya zama shine governor ya zama shine minister ya zama shine kaza kuma ku je ku rubuta mishi takarda kuma ku ce ya baku saboda haka sai ku dawo ya zama da'awar ku bata da ruwan mutunci me yasa saboda kun nauyaci da'awar da ayyuka kuma babu kuɗi da suke shigowa jama'a kuna fahimta saboda haka ina fatan yan uwa masu da'awar ahli sunna su ji tsoron Allah game da waɗannan abubuwa kun ga wannan fitinar yanzu har ƙananan yara da suka taso a cikin ahlus sunna na ga sun fara ɗaukar ta ƴan ƙanana kwanan nan ya fara wa'azi bai wuce wata shida ba ko wata kaza shi ma sai kaga yana yawo da bodyguard yana yawo da odile ku ji tsoron Allah wallahi muna tsoron ka a barko mana musibar da yake ba za mu iya kare ta bane da karatu hasali sai dai raddin raddinta wallahi mu ita ma bid'a ce ba addini ba ce sannan kuma ku dubi waɗannan financial implications da ke ciki ka zo ka aje mutum yana gadi a gidanka ka aje mutum shine driver ka ka aje mutum shine yake bin ka kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza yaya rayuwar shi take yaya rayuwar 'ya'yan shi menene makoman shi a nan gaba da shi da zuriyar shi kun fahimta kai ma fa ba aikin komai kake ba kana zaune ne kawai in an kawo maka shi kuma an zo fita a dan samu a yan mishi sai ku ce wai albarkan makaranta ba haka ne albarkan makaranta ba mun karanta nan cikin hadisi annabi ya wuce wata mace tana kuka jikin kabari ya ce mata baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki haƙuri bata san annabi ba ne. sallallahu alaihi wa sallama ta ce tafi ka bani wuri annabi sai ya wuce ba ta wuri da ta tafi sai aka ce mata wannan da kika yi bakan magana shine annabi Muhammadu fa sallallahu alaihi wa sallama ana sai ce sai ta ji kamar ta mutu sai ta ɗibo a guje ta zo kofar gidan shi babu ainihin masu gadi ta shiga ta same shi ya manzan Allah na yi haƙuri ai ban san kai bane manzan Allah ya ce a haƙuri ai a matakin farko ne yanzu haƙurin da kika yi bai da amfani don kin gane ni waye ne ma kika ji nasiha to muhallin shahid shine annabi yana yawo shi kadai sannan annabi ba wata sutura yake sawa wadda yake ake iya gane cewa shine ba yanzu cikin mu'alis sunna da wani yaro ya dan taso ya fara wa'azi kwanan nan sai kaga ya fara dinka wasu manya-manyan riguna kwanan nan sai ga ya fara sanya wasu agoguna da zabba kamar amare ko angwaye wallahi dole ne wannan fitinar mai marmaza wallahi mu rayu ordinary domin mu ordinary ne amma in muna son mu zama special mu bautawa Allah mu yi fatan Allah mai da mu special rana alkiyama amma wallahi tallahi kar mu ce sai mun yi mountain kanmu kar mu ce sai mun yi installing kanmu dan a gane mu ne suwa ne nan da Kano zaka tafi ka je ka shiga mota haya in ba ka da ka shiga motar ka in ba haka ba shi shikenan wani abokin ka zai je ya rage maka hanya ka tafi a saboda malami zai tafi wata bukata tashi shi kadai sai a ce sai an ɗibi wajen mutum takwas mutane takwas nan in sun zauna productivity Hmm? ina waɗanda suka karanta economics wannan rana an yi asara a ƙasa of course of course ka je ka samu masu economics za su gaya maka akwai wannan karatun yawwa aha kaga kaji ba yes productivity ya ragu kai kadai ka tafi kano shikenan ka je ka dawo instead ka tafi da mota kamar ka gane akwai matsala sai ka je ka shiga mota haya ka ba su naira dubu daya ka tafi kana sauka ka hau a caɓa ba abin da ya rage darajarka sahabbai sun yi a caɓa da jaki suke yana cikin sahihul bukhari a caɓa sahabbai sun yi da jaki daga wuri kaza zuwa wuri kaza zo a ruga da kai da gudu a jaki a sauke ka a karbi min a taba sahabbai suka fara yana cikin hadisin bukhari kun fahimta sai ka hau ka je ka isa kai musu ta'aziyya ka gama ta'aziyya minti biyar minti goma eh shikenan ka fita kofar gida ka sake tare a taba ko keken nafef a sake kawo ka ka zo ka sake shigowa kaga duka duka tafiyar bata wuce an kashe naira dubu uku ba sannan ba a yi asara ba sannan bukata ta biya to amma kai kadai malami za ka tafi ina za ka tafi nan da so ba sai a ce za a samu almajirai guda takwas don haka sai an samo motoci guda kaza sannan wani abu da ba a lura da shi fa ba za a kawo kuɗi da za a ba almajiran nan su ba wa iyalansu ba sai a tafi a je kuma aka dawo shikenan ya ce to shikenan sai an jima Allah Allah biya mu amma gaskiya saboda Allah annabi ba haka yake yi ba annabi ba haka yake yi ba so matsalar kenan saboda da haka malaman ahlus sunna wallahi ku kwantar da hankalinku ku daina duk irin waɗannan abubuwan a sun ga malaman shi'a su ne a sun ga malaman ɗariƙa su ne a sun ga 'yan siyasa suna yi wai malami sai ce wai tun da 'yan siyasa suna sa riguna iri kaza ana girmama su wallahi ba a girmama su ba wani ɗan siyasa da aka taɓa girmama shi saboda rigar shi kana shirme ne za a girmama shi ne saboda adalcin shi Lawan assalamu alaikum jihar katsina malumfashi ustazu ne da guntun wandon shi da 'yan rigar shi 'yar kano state amma mutunta shi ake yi ba saboda riga ba so ka kayi kuskure saboda haka wannan irin ɗabi'ar ita ma sai ɗalibai sai suka dawo ɗan ƙaramin yaro ya fara wa'azi kwana biyu sai ya ga malam wane yana sa kankame mai riga shi ma sai ce sai ya sa irin ta sannan duk shiga wannan rigar ya yi wa'azi da ita jiya a kwanta gora to gobe za a wuce kyabi ba zai sa ta ba kuma ba zai sake bayyana da ita ba sam haba jama'a a ina za a samu waɗannan kuɗin tsakani da Allah jama'a wallahi al'azimi wannan ba muna faɗi don mu tsegumici ko mu gulmaci ko kuma mu ci zarafin wani ba amma saboda muna san ɗaliban ilimi kada su rudu saboda na lura ɗaliban ba sa lura da haɗarin waɗannan abubuwan duk abin da ya ga malam ya yi kawai shi ma sai ya ce zai yi saboda tsabar wauta ba daidai ba ne abin da ake so idan ka gane malamin ka ya haddace ƙur'ani ko to a nan ne za ka yi gasa da shi kai ma ka ce sai ka haddace don abin da ya haɗa ku kenan asali in ba don ka zama sakarai ba da karatun ne ya zama malamin ka ya fi ka to karatun za ka yi ƙoƙari ka kamo shi ko ka wuce shi amma ya hau mota jeep kai ma ka ce sai ka hau mota jeep kuma ba ka da hali ka saka kanka a rikici saboda haka jama'a kowa ya rinka yanka rigar jikin shi daidai da girman shi kuma kowa ya iya allon shi ya wanke wannan su ne shawarorin da muke bayarwa don girman Allah ɗaliban ilimi ku natsu ku gane cewa ilimin ne mu muke so a same ku ku zama sound amma abin da ya shafi duk irin wannan rudani da suka kawo kar ku zama zombies kawai mun ga wasu suna yin haka a masallacin su mu ma bari mu yi a kungiyar suwana da dariƙar suwana mun ga haka suke mu ma bari mu yi a'a mu menene ya dace da manhajin mu me kake tunani da annabi yana yawo da wasu karti a bayan shi suna bin shi ya gaya wa waccan mata magana ta gaya mai bakan magana ba daka ta za su yi ba amma yanzu ya same ta ne shi kaɗai yake tafiya me kake tunani da annabi yana sanya wasu riguna guda takwas ya kawo wata alkyabba da tuma ƙasa da wani majanyi ya ɗaura me kake tunani da ya kawo wani bandir biyu da rabi ya daura a kan shi ya kawo wani kwagiri ya rike da wani takalmi ya yi haka mai kake tunani dole in ta gani za ta gane wannan fawana ne amma annabi yana tafiya ne kamar yadda kowane bawan Allah yake tafiya tufafin jikin shi bai sanya wani tufafi da ya saba wa jama'a ba don hakan ya shiga cikin jama'a ba a iya gane shi ana zaune ana hira sai magana ta kama sai a ah, sai suka ji wannan shine manzon Allah sai wani mutum sai ya hauma kirkata da kusa da manzon Allah da ke sai hauma kirkata sai manzon Allah ya ce hawwin ala nafsik kai ka natsu inna ma ana ibn imra'atin kanat fi makka ta'kulu al-qadid yace mace ce a makka amina ita ta haife ni a gasa tsire a bata ta ci ba wani abu ba ba daga sama muka sauka ba mu gidanmu to me kake tunani tun ɗaziya bai gane shi ba yau da an aje wata kujera daban an yi wani rawani eh yana hararan mutane baya magana wani yana magana on his behalf ahli sunna wanda ya saba wata farkin da muke akai da haka ahli sunna ku tsaya akan sunna ku tsaya akan gaskiya ita ce shirya wannan kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai lazimci wata nau'in sitira ba bai lazimci wata nau'in sitira ba don haka kai ustazu ne karka ce ga wata sutura irin ta ce taku ta ustazai wannan bid'a ce kai bayarabe ne a garin ibadan ko a ogomasho ustazu e suna ɗinka riga a tamfa ɗinka samu hularka ta karkatawa ka karkata ka yi shiga irin tasu amma ka kiyaye haddin shari'a Shi ne kada wannan ka ya ja ƙasa na'am sun sa riga a tamfa kai ma kasa sun sa leshi kai ma kasa karkace ai kayan mata ne a'a a Kano ne in aka ga namiji da riga a tamfa to ya yi shigan mata amma a Ogoma Shafa har liman liman in ya sa riga a tamfa daidai ce in ya sa leshi daidai ce haka ne ko ba haka ba haka ne a kano kake dubi wace irin taguwa ce kanawa suke sawa a zariya kake a katsina kake dubi wace iri ce amma kowane ustazu ya daina sa rigar mutanen shi ya koma daban turare ma ustazai da irin nasu da kaji kanshin turare kaza ka san akwai ustazu a wurin wallahi wannan bid'a ce ka dubi kawai wanne iri ne mutanenka suke yi kawai shike wanne iri ne mutanenka suke ka saje tare da su wace irin hula suke sa wanne irin wando suke sa wanne irin takalma suke sawa daga cikin suturu na mutanenka sai ka zaɓi wanne ne kai ya baka sha'awa sai ka ɗinka to babu laifi kuma wata ran ka sa riga irin ta larabawa dan ba abin da ya haɗa ka da balarabe kai ne baka sani ba ha manzon Allah ne kawai kake da alaka da shi amma ba laraba aka ce ka bi ba ko kun fahimta jama'a saboda haka jama'a ku fahimci wannan don haka karka zama kana zaune a cikin anguwa da an ganka dole gaba ya faɗi saboda an ga mugu ka sanya rigunan da mutum hamsin za su sa kai kadai eh an zo wurin zama a wurin ɗaurin aure zauna inda kowa ya zauna an zo wurin sallah zauna inda kowa ya zauna kana ga annabi ya tafi sulhu ya dawo sai ya shigo masallaci ya zo da ya samu wuri sai ya tsaya su kansu sahabbai sai kansu ya daure ya annabi zai sai suka yi tawa abubakar tafi suka yi ta tafi abubakar baya waiwai amma da ya ji tafi ya yawa sai ya waigo sai ga annabi ne a tsaya bayana wai wane ne sai ya dawo da baya sai manzo Allah ya tura shi tsaya ya dawo da baya manzo Allah ya tura shi abubakar ya ga kai ba zai yi ya tsaya ba da ya da da baya shine annabi ya kama sai suka tsaya a tare haka abin da ya kamata kenan jama'a ka sauƙaƙe wa kanka kawai ka rayu kamar yadda kowa ke rayuwa in ka zo cin abinci kana jin yunwa ne eh, ina ne ga abinci kawai zauna ga wata tsohuwa tana sai da zogala zauna ka ci zogala kanka ɗauka kai mai tsarki ne ba a ganin kana cin abinci a waje ƙarya kake kana dai ci to ka tabbata irinmu don haka kawai don try to differentiate yourself ko kun fahimta jama'a ka bari in aka je aljanna mu ga aljannar ka ta fita mu ku shine sai mu dauka cewa e, akwai bambanci amma nan kawai duk ana lalube ne ana neman a dace jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam na'am na'am to amma da akwai abin da daɗewa yakan ɗaure mun sai na ga malamai ne na'am amma sai ga masu gun su sun sa ƙananan kaya kuma sun sa tashi kira sun arziki ne eh kuma musamman wani abu da ya ɗaure mun kai a haka shi ne kamar kan mimbarin wa'azi na'am na'am to da dama su dinga masu gabatar da wa'azi na'am ba su da sufa irin na masu addini su ka ƙananan kaya da shakakken wando ba su eh eh malam akwai babu wallahi babu wai ma odile din ne ya sanya riga wai abin da suke gani wai in an gan shi da bakar Shi shine zai sa a fi jin tsoron shi saboda mai saboda security na gwamnati court suke sawa sss odile police da sauransu court suke sawa ba a nan take ba me yasa mu ba za mu yi designing din irin namu kayan na security ba wanda ya dace da shari'a sai mu tsaya mai wato shine da za a abin da na faɗi na ce don't be zombies kar ku zama kawai idan ku a rufe ne kawai suwana sun yi muma bari mu yi yadda suka yi galibin abin da yake faruwa kenan yadda za a nuno gwamna ko ɗan siyasa yana tsaye da wasu masu court tattare da shi to wai sai a ce malam wani shi ma yana da wannan kuma har sai ka ga wai a wurin wawaye wai wannan yake nuna karfin darajar shi da karatun shi wannan duk ba daidai ba ne to magana ko a ce wai wani ma a zo a ɗora shi a mimbarin ahalis sunna amma ba shi da shiga irin ta musulunci ko kuma irin ta sunna wannan shi ne mafi girman aiki da za a ce ya samu musulmi don haka gaskiya saboda Allah musulunci ne musulunci addini ne wanda ya tsayu da kanshi Ba bai bukatar sai ya je ya kwaikwayo irin waɗannan abubuwa me zai hana ba za a tsara wata taguwa wadda za ta zama ita ce za ta zama tufafi irin na security din mu ba me yasa ba za a tsara haka ba muna da kwararrun teloli muna da waɗanda suke designers ne za a iya tsaya a tsara ya zama wannan ita ce ta idan kana kallon tarihin khalifofi ka ga yadda ainihin abin nan ɗinsu suke za ga dogayen riguna ake ɗinka musu sun wuce ainihin idan kafa sun wuce gwiwa sun wuce gwiwa sannan kuma suna sanya ainihin wato ɗamara su sanya damara sannan a yi wurin daura makamai da sauransu inda ya kamata kenan jama'a wato ni ina son ne musulmi su tsaya su rinka duba daga cikin abubuwa da turawa suka zo da su wanne ne zai amfanar da mu ba zai yi conflicting addininmu da akidarmu ba a kone littafi yana nan jama'a mun yi o da shi kowa ya tattali kuɗi ba zai wuce naira dubu ɗaya zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar ba the conflict of the western civilization sha Allah ta'ala nan da wata daya za a zo da shi a wadace kowa zai samu ya saya insha Allah ka je ka karanta inda wani malami mutumin kasar Jordan ya rubuta shi yake bayyana ire-iren waɗannan abubuwan baya yiwa ya zama komai sai mun kwaikwaye su idan ma da kwaikwayen ne mu kwaikwaye su wajen kimiyya da fasaha da ainihin haɓaka tattali da sauransu mana amma abin mamaki sai zama mun ɗauki social aspect of life wato bangarorin rayuwa cin abinci sai ga yanzu wai mutum ko abinci zai ci sai ga irin na turawa zai ci cokalin ma yanzu ba zai sanya cokali irin wanda aka sani na gargajiya ba sai ce zai ci da cokali mai yatsu kai in ba ƙarya ba shinkafa ka ci ta da cokali mai yatsu kamar ɗan yaye wannan fitina ce amma wai duk dai saboda kwaikwayon turawa haka ko an fahimta jama'a to waɗannan abubuwa ne dai waɗanda ni malamai nake magana cewa su ba da muhimmanci wajen yin abin da ya dace don kar su haifar mana da wasu abubuwa ɗaliban ilimi ko kuma kakku rudu da waɗannan abubuwa ku tsaya ku yi abin da yake daidai kawai ina fata an gane ka je ka yi karatu a saudi arabia duk ka ga ɗalibansu suna sanya doguwar riga ai su doguwar riga ita ce musu al'adarsu kai kuma sai ka duba tafi share mansur akwai telolin mu suna nan su abu hamza hausawa ne za su dinka maka duk irin rigar da kake so ta hausawa a cikin garin makka tafi a nan shari'a mansur din duk irin tufafi da kake so na matan hausawa a tamfale shi wa gambari da kowane irin style za su dinka suna nan sai a rinka dinka maka kai ma kuma kana sawa to amma an tafi wurin taro su sun sa kayan su na larabawa kai ma ka sa kayan ka na larabawa to me yasa ba za ka sa fata irin tasu ba ha eh to da sai ka bayyana kai kuma wannan ita ce irin al'adar ka amma abin da ake so in ka zo wajen delivering lecture ka idan ka zo za ka kawo facts akan wata tattaunawa a nan ajika academically sound to shi shikenan sai su gane wannan da ya rike al'adar shi ashe baba ba ne amma ka je ka ci kwaikwayo rawani irin na fahad ka zo ka miƙe kuma ka zo kana larabci haza da'amun lazi a ah, ka buga da ma tun farko ka bayyana da irin tufafin da ya dace da damula hannu da ya fi maka daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu karfe hudun rabi za a yi tafsiri muke cewa